جماعة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعه barkan mu da sake saduwa a wannan farfajiya na sunna masallacin babban malaminmu cibiyar sunna wanda yake anguwar hausari a layin kasuwa na monday market a tsakiyar birnin garin maiduguri ta najeriya a yau muna yammacin bakwai ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda ya zo daidai da yammacin sha biyu ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da goma sha tara za mu tashi a farkon sura mai albarka suratul kafiru ita ce sura ta ɗari ɗaya da tara daga bakara zuwa wannan guri da za mu yi karatu insha Allah kafin nan mun samu tallafin asusu na marayu wasu 'yan uwa da suka turo ah, na'am na'am sun yi transfer a account din marayu wandan uwa ya turo naira dubu Allah ya saka masa da alkhairi kazalika wandan uwa ya turo naira dubu biyar shi ma Allah ya saka masa da alkhairi wandan uwa ya turo naira 400 hudu Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai dalibai mata na makarantar al-markazul islami litafizul qur'an wa dirasatil islamiyya sun aiko da taimakonsu naira dubu ishirin ga su a hannuna Allah ya saka musu da alkhairi har yanzu kofar wannan taimako na wannan asusu a buɗe yake kamar yadda rannan na faɗa lamban account ɗin shine sifili sifili sifili hudu sifili takwas ɗaya biyu tara takwas ma'ana 0004081298 muna roƙon ubangiji Allah ka ba mu ikon tallafawa za mu tashi a farkon sura kamar yadda na faɗa Allah gafa ta malami Allah ya ce a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim suratul kafirina makkiyatun وهي ست آيات الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سورة الكافرون سورة كنم مغنى أكن كافرين wannan sura ta sauka ne a yayin da wasu gungun kafirai suka yi gayya suka tafi wajen Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka je suka samu annabi a gida suka ce maimakon muna ƙaurace wa juna wajen bauta mai zai hana mu haɗa kai mu je ka bauta wa allolinmu shekara ɗaya mu ma mu zo mu bauta wa naka allan shekara guda ɗaya cir nan take sai Allah sai ya saukar da wannan sura suratul kafirun sai Allah ce bismillahir rahmanir rahim qul ga ya musu ya rasulullah kullun idan kaje qul malamai suka ce amsa yanzu yanzu kenan da dimi diminta amma idan aka ce fa qul amsin sai nan gaba to sai Allah ce ul ga ya musu ya rasulullah kace ya ayyuhal kafirun ya ku taron kafirai la a'budu ma ta'budun la a'budu ni fa ba zan bautawa a yanzu haka ba zan bautawa ma ta'budun abun da kuke bautawa ba na daga gumaka da dawagitai da sauransu wala antum abidun تعبدون wala antum kuma kuma buku zamo بكزمو masu bautawa ma ما أعبد nake bautawa bane cikin ilimin allah allah ya san haka ku ba za ku taɓa bautawa Allahn da nake bautawa ba, ko kuna so sai an yi shirka da Allah, ni kuma ba na shirka da Allah inji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, kamar yadda ya faɗa a cikin suratu Yusuf, yace wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun yawa yawan mutane ba sa yin imani da Allah sai sun kasance mushrikai sai sun dan hada wani da Allah amma ce Allah za a bauta wa sak shi kadai zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al aliyyil kabir sai Allah ce wala ana abidun ma abattum ubangiji ya ce manzon Allah ya gaya musu ya ce wala ana abidun nan gaba ma ni ban zamo abidun mai bautawa ma abattum abinda kuke bautawa ba wala antum abiduna ma a'budu wala antum hakanan kuma an gane ko wala antum abiduna hakanan kuma ma'ana buku zamo za ku bautawa ma a'bud abinda nake bautawa ba na Allah daya daga nan sai suka gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba yadda da su ba sai suka gane dukkan hanyoyin da suke so su shirya na makirci manzon Allah ba zai yadda da wannan ba kuma Allah ya warware wa innan saboda Allah ya ce wa in kadzabuka fa qulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun ina fata an fahimta sannan sai ƙara cewa lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir kenan addini na yana gare ni na musulunci da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi dukkanmu nan mu na musulunci akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a gare mu wanda zai bi wannan addini shine muke kan tafarki guda ɗaya tare da shi wanda baya kan wannan tafarki yana kan nasa kalan addinin sai mu roƙi Allah Allah ya dawo da shi kan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce lakum dinukum waliyadin dan haka lakum dinukum addininku daga yau ya tabbata a gare ku waliyadin nima addini na na musulunci ya tabbata a gare ni mana addininku na shirka da dawagitai da camfe-camfe ya tabbata a gare ku da dabo-dabo ni kuma addini na na bin Allah da bin alkur'ani da hadisi da fiqhu nima ya tabbata a gare ni ina fata an fahimta wannan shine karshen wannan sura mai albarka a gurguje sai sura ta gaba suratul nasr madaniyatun wa hiya thalathu ayat Allahu akbar la ilaha إلا allahu الله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح سورة بايا سورة براءة لقبل الشركة duk mutumin da ya taro kansa idan zai kwanta da daddare idan ya karanta suratul kafiru, Allah zai kiyaye shi daga barin yin shirka insha wani shirka wata shubuha ta shirka ba za ta taɓa zuwa cikin zuciyarka ba Allah zai kiyaye imaninka Allah ka kare imaninmu baki daya suratul nasr sura kenan mai magana akan nasarar muminai ma'ana samun nasarar muminai wannan sura ita ce sura ta 110 daidai madaniyatun ita wannan sura madaniya ce ma'ana ta sauka a madinar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da ayoyi guda uku daidai bismillahir rahmanir rahim ubangiji yace idza jaa idan nasarar Allah ta zai kewa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal fatahu da kuma bude makka a wannan lokaci zaka ga yadda musulunci ya samu karkuwa ya samu ci gaba wannan ko ya faru ne lokacin da aka je sulhul hudaybiyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai bana za mu je mu yi umara a garin makka kuma za mu shiga cikin makka manzan Allah ya yi mafarki akan sun shiga makka sun yi ɗawafi mafarkin annabawa kuwa gaskiya ne bayan manzan Allah ya tashi sai ke gaya wa sahabbai albushirinku sha Allah za mu je umara kuma za mu yi ɗawafi a ɗakin Allah sannan za mu dawo garinmu shi ne madina bayan an shirya an tafi Hudaibiyya, sai arna suka ji labari ga manzan Allah nan yana zuwa sai suka turo da jakadu daga ciki a lokacin akwai suhailu suhailu an gane ko a lokacin bai musulunta ba bayan suhailu ya zo da shi ya tawagarsa suka gaggaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bakakin maganganu aka rubuta constitution a wannan lokaci akan cewa bu su yadda manzon Allah ya shiga garin maka a wannan zuwan da yayi ba har sai na Umar hankalinsa ya tashi yace ya rasulallah ce kai innan ba annabi bane yace ni annabi ne ya ce to ba ka ce za mu shiga maka ba sai ce na ce maka bana sai ce lalle ko baka faɗa ba ya rasu sai ya ce tabbas za mu shiga maka amma akwai lokacin da za mu shiga maka insha Allah Allah da hikimarsa sai aka rubuta wasu sharuɗa na zalunci amma saboda haƙuri irin na manzan Allah manzan Allah sai ce ya yarda akan wannan sharuɗa sharuɗan daga ciki su ne duk mutumin da ya musulunta daga garin makka idan ya zo garin madina manzan Allah ya mayar da shi garin makka kada ya yarda ya karbe shi manzan Allah ya ce ya yarda sannan duk musulmin da yake musulmi ne ya yi ridda ya bar garin madina ya koma garin makka za su riƙe shi ba za su dawo da shi ba manzan Allah ya ce ya yarda ka duba haƙuri irin na manzan Allah wa zai iya irin wannan haƙurin a yau daga can shi kenan sai manzan Allah sai ce kowa ya soke hadiyarsa mu koma sahabbai kawai kowa sai yi fuska kowa sai yi kula manzan Allah to zafin addini ba kake bi manzan Allah manzan Allah ya ce a yi sahabbai hankalin su ya tashi kasan su mutane ne waɗanda suke rijalun ne su sadaqu ma ahadullah alaihi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila mutane ne wanda suke son yanzu yanzu nan ayita taware ko tawaraye ba a jinkirtawa manzan Allah shi kenan sai tashi sai shiga wajen matarsa ummu salma sai ce kinji kinji kinji kinji ina jiye wa sahabbai na tsoro kada fushin Allah ya same su sai ta ce ai ya rasulullahi ba haka za ka yi ba tunda ka umarce su sun yi ka fita ka je ka samu wanzamin ka ka bada kanka ya aske ma kai a gaban su kowa yana kallo kada ka ce kowa kala kada ka ce musu uffan kuma ka kama tagoyinka ka ka soke ga baki daya in ka gama ka shigo gida kawai ka bar su manzo Allah anan ya dauki shawararwa mace mai hankali matar gidan aljanna mace mai ilimi babba yar manya ina fata an fahimta durriyatan ba'daha min ba'din wallahu sami'un ali manzo Allah sai ya fito sai kira wanzamin sa zo ka mun aski aka aske kan manzon Allah fiyayyen kai a duniya kenan aka cire gashi fiyayyen gashi a duniya kenan shine gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya aske kansa yayi hadaya sahabbai suna kallo shikenan sai wannan ya kama kicici ya kama to zafin addini ba kake bi shugaban duniya da lahira ma yayi nasa sai kuma me kake jira yanzu dole kai ma kai sai wannan yayi wannan yayi wannan yayi kankace mai kowa ya soki hadayarsa kowa yayi aski bayan an gama shikenan ga wannan sharaɗi manzan Allah sai aka tattara aka dawo gida kafin a komo gida manzon Allah sai ya tura sayyidina Usman yace kai sauri kai dan dangi ne ka je garin Makka dan yace sayyidina Umar ya je sayyidina Umar yace a'a ya rasulullah sayyidina Usman sai shi fi dacewa ya je domin shi yake da dangi da yawa a garin Makka sayyidina Usman da ya tafi sai suka ce to kai kan ba komai zaka iya yin dawafi yace wallahi ba zan yi dawafi ba idan manzon Allah bai dawafi ba yaje yayi abin da zai yi kafin ya dawo shedan sai ya zo sai ya kururuwa sai yana cewa an kashe usman an kashe usman ai qutula usman qutula usman sai hankalin sahabbai sai tashi an kashe sayyidina usman an kashe ka san da akwai wani rudu rumors da zaka ji a kunnuwan mutane an yi kaza an yi kaza a gari kaza alhali abin ba haka bane dan ya gora kan mutane kawai wani abu ai ta dan fashe fashe ai ta kone kone ai zanga zanga wanda kwata kwata wannan fitina ne ba a san shi yasa manzo Allah ce al fitnatu na'ima la'ana Allahu man aiqazaha manzo Allah ce fitina a kwance take bacci take Allah ya la'anci duk wanda ya tada ita ba a san tada fitina in kaga abu ya tashi kada ka yi fada kada ka fasa motar kowa ko gilas ɗin kowa ko ka je ka kona tayar kowa akan kowace hanyar kowa ba a ce maka haka ba hanyar ba taka bace kai kadai hanya ce ta al'umma maza da mata Allah ka sa da muna ganewa shine sai aka zo sai aka yi mubaya'a shine laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا sai Allah ce wa maganim kathiratan ya'khuzunaha an gane ko shikenan sai aka zo ana mubaya da manzon Allah ba gudu ba ja da baya ko mu shiga maka ko a kashe mu ba gudu ba duk aka gama manzon Allah sai ya dauki sa ɗaya ya haɗa da ɗaya ce wannan shine hannuna wannan shine hannun Usman daga nan an gama mubaya can sai ga sai usman ya dawo yana shigowa yana dawowa yana dawowa sai manzo Allah ce shikenan alhamdulillah to yanzu ba sai mun shiga maka ba mu koma gida ana komawa gida Allah da hikimansa manzon Allah akwai rantsuwar sa an gane ko sai qurayshawa suka je sai suka taba su bayan sun kulla sulhu da manzon Allah idan aka taba manzon Allah an taba su idan an taba su an taba manzon Allah nan da nan ba a fi dan lokaci kankane ba sai Allah ya yi turo Jibrilu ya ce ya gaya wa manzan Allah da sahabbai a ji a yi fatahu makka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai tara ƙabilun larabawa ƙabila saba'in da biyu bayan ya tara su gabaki ɗaya maka tana kudu maso gabas da madina a yanzu maganin da nake manzan Allah saboda hikimar yaƙi tsakanin maka da madina ya kai kamar nan da kano kafin wannan fatahu makka in akwai abu jandali in za ku iya tunawa mutanen maka da suka ji ya musulunta sai suka ɗaure shi da sasari mari kawai sai ya fara tsalle a cikin jeji da daddare col col col col yanzu in banda ƙarfin imani ko daga nan zuwa da maturu aka ce za ka tafi a cikin mari a cikin muwaye da iya to daga nan zuwa Kano ya tafi misali duk wanda alhaji duk alhajin da ya je maka da Madina ya san nisan da yake wannan tsakanin to haka ya rinka tsalle da mari a kafarsa kuma ga zafin rana kuma ga sahara la ilaha illallah bayan ya je yana isa madina sai aka ce wane ne sai aka ai abul janadili ne abu jandali eh manzo Allah sai ce ai sai ka koma ai mun yi alƙawari da mutanen maka duk wanda yayi musulunta yazo zamu mai da shi ya rasulullahi na musulunta ba na musulunta ce kwarai na san ka musulunta amma mu ba ma kare alƙawari shikenan sai shikenan ya rasulullahi abu jandal sai ya koma bayan garin madina sai ya samu wani sagagi sai ya shiga cikin sagagi ya buya ma'ana jeji mai dan duhu duhu idan ya ji motsin mutane an gane ko eh idan ya ji motsin mutane sai ya dan leko idan ya ga mutanen madina ne sai ya bar su in ya ga mutanen makka ne sai ya fito sai ya dan kakkashe su kawai sai ya ɗabi su ya daure da wakan su ya daure kayan su yana haka sai mutanen maka sai suka lura idan mutanen su sun fito ba sa komawa sai suka ce me yake faruwa ne sai aka rasa gane abin da yake faruwa a hanya ashe abu jandali ne kawai yake ta jihadi a cikin dusu ina mata an fahimta bayan can sai ƙara komowa ta gaci to zaka dinda ka komo shikenan kai zaman ka kaga yanzu ai ya bar wannan alƙawarin daga nan kuma shikenan kawai sai aka tafi fatahu makka shine wannan sura kenan za ta ba mu labari kenan shine bayan an tafi fatahu makka manzo Allah sai ya ce ai gaba dan a da sawun inda za a tafi maimakon ai kudu sai sa aka yi gaba ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai wani sahabi mai fasihi mai ganewa mai sunan shi <laughs> haka yake khadibu ibnu abi balta'ata ya je yakin badar ya je yakin badar an gane ko shikenan sai ya rubuta wasiƙa ya ba wata mata mai suna jarada yace ki sauri ki kai wasu Abu Jahal wannan wasiƙa yace manzon Allah zai shigo garin Makka tana tafiya wannan matar kawai sai ta kitse wannan wasiƙar a cikin gashin ta kun san gashin Larabawa mai irin namu bane yanzu a sa a cuci maza kaga dan kiyar nan tum ashe duk wani abu ne da ba a suna su gashin gashi ina fata an fahimta kawai shi kenan sai ta kama hanya tana tafiya tana tafiya jibrilu kawai sai ya sauko sai ya ce ya rasulullah ɗaya daga cikin sahabbanka ya rubuta wasiƙa zai fallasa inda zaka je yanzu yanzu nan ka tura aliyu aliyu ibn abi talib da abbas ibn abdul muttalib Allah ya kama sunan su musamman ce ka tura su wa'annan su su je su karbo wasiƙa kawai sai ga bara da malam guda biyu baba da kuma ƙani ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kama hanya buddun buddun buddun buddun kan ka ce mai dama manzan Allah ce yanzu haka tana jikin dutse kaza ka ji mu'uji za'in ta manzan Allah suka je suka samu wannan matar sai dina Allah ce kai mata tsaya nan sai ta tsaya jikinta yana rawa kasan sai dina Allah in ya matsawa sai kai zawaye a ka ba karayin mutum bane sahabi ne mai imani wanda Allah ya yarda da shi radiyallahu anhum wa radu'an nan da nan sai ta tsaya sai ce ba mu wasiƙa na ce wace wasiƙa kuwa na ba wasiƙa ga kayan ku bincika suka bincika ɗaya ɗaya ba wasiƙa amma ta ce ai sai mu koma ali ai sai mu koma ai ba wasiƙa sai da ali sai irin dan zagayen nasa da doki da yake a wajen dan dan turjiya haka ya ya am ya ce ya amina kana fa dan faɗan baffa baffana kana zaton baffa baffana zai faɗi magana ta zama ba haka ba kawai sai zare zulfiƙar Takobin da mai baki biyu ya ce ke duba ki gani ko shi kawo wasiƙa ko tafi da kanki wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai to ku kauda kanku ga wasiƙa na tara zuwa suna kauda kai kawai sai da cire cici cici kawai sai ta ga wasiƙa kawai sai kalli Abbas sai kawai sai ta sadaka rasulullah nan da na sai suka dawo da wasiƙa bayan sun dawo da wasiƙa manzan Allah an zo an yi sansani an ya da zango manzan Allah sai ya daga wasiƙa ya ce jama'a wa ya rubuta wannan wasiƙa hmm. kowa shiru ce jama'a wa ya rubuta wannan wasiƙa kowa ya shiru ya ce wallahi idan bai tashi ba jibrilu zai daga shi sai jibrilu ce ai gani nan ya rasulallah sai bai tashi na rawan jiki ya ce ya rasulallah wallahi ba ridda na yi ba wallahi babbar musulunci ba wallahi ba muna furci na yi ba wallahi ya rinka kawo hanzari sai sai na umar sai zara ta kube ce ya rasu bar na isa da kansa sai manzo Allah ce a ah, bashi bashi bashi ya umar bashi ya umar wa ya sanar da kai duk mutumin da ya je yakin badar Allah ya kalle shi da kallon rahama ashe duk wanda ya je yakin badar ana masa tsammanin dan aljanna ne sai ya ce manzo Allah sai ce me yasa kai haka sai ce saboda dangi na da dukiyata da menene da menene sai manzo Allah ce ka fifita danginka da dukiyarka akan manzan Allah kenan a takaice Allah ya aiko an yafe wannan sahabi saboda albarkacin wancan jihadin da yawa addinin musulunci daga nan manzon Allah sai kama hanya sai zuwa garin Makka bayan an je bayan garin Makka sai aka hura wuta sansani sansani bataliya bataliya Abu Sufyan sai ya ga hasken wuta a bayan garin Makka sai ya fito yin CID manzon Allah ya sa CID da yawa duk wanda ya fito a damƙe shi kawai sai aka kama Abu Sufyan bai musulunta ba duk ƙarfin da nasa kawai sai ya ci kaman fara a hannu yayi yayi yayi sai aka yi sa'a sai ajin da ya kama shi kuma sayyidina aliyu ne Abu abi talib ta ce ali ta ce na'am abu sufyan kawai sai kashi gaban manzon Allah cikin dare ta ce ka zo kai CID mu ne ta ce a na dan fito dan shawagi ne ta ce a CID ne sai kenan da shi aka yi sallar asuba akan dole ana sallar asuba shine washe gari manzon Allah sai yi wannan shela da jiya muka yi magana bayan yayi shela ka koma gidanka duk wanda ya shiga gidanka ba za a taba shi ba duk wanda ya shiga hurumin Allah ba za a taba shi ba duk wanda ya rufe kofar gidansa ba za a taba shi ba shikenan bayan ya komo gida aka shiga garin maka lamin lafiya sai kofa ɗaya kofar Khalid jiya mun yi bayani in za ku iya tunawa bayan an shiga manzon Allah ya shiga yana addu'a ja alhaqu haqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa bayan manzon Allah yayi dawafi sahabbai wasu suna sumbantar kasar maka wasu suna sujjada bayan manzon Allah ya gama ture wa'annan gumaka wajen 300 da yan kai wajen da yan kai sai hubal shine akan ka'aba hubal kabirul a'la shi an yi ittifaki na kowa ne yana da kai da baki da hanci anan nan ma nan ma ta inda ka zo ko ta ina kusurwa hudu hubal yana kallon ka ya zama haɗe haka hubal yana kallon ka in ka zo ka ya hubal an Allah sai ya ce aliyu hau kan ka'aba ka jijjiga hubal ka yadda shi kafaran maka a lokacin sai suka cewa shikenan ali ka ali ba magana ali ya mutu ali ali ali sayyidina ali ya hau kamar muna kallon sayyidina ali ibn abi talib asadullahi kenan an gane ko shine haidara ya hau ya jijjiga hubal ya jijjiga hubal sayyidina ali birthday ne shi kadai matsayin mutum dubu yake ba kada kumanta. inda za a tura mutum dubu ɗaya idan aka tura sayyidina ali shi kadai kawai zai zo da ganima suna nan a cikin sahabbai irin wannan irin su sayyidina aliyu irin su abdurrahman ibn abubakar siddiq irin su abdullahi ibn umar irin su shurhabil irin su maliku ibn Ashtar na'i suna nan Daywa, yawa irin su ibn hasana sai jina aliyu ya hau ya jijjiga ya jijjiga kawai sai turo hubal sai ji a garin maka ya kafa suka ce wani ne ali ne ya faɗa ko hubal aka ce ai hubal ne hubal allah hubal hubal shi sai mutane suka rinka fitowa shine wara aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja an gane ko shine sai ubangiji ya ce idza jaa nasrullah idan nasarar Allah ta zai kewa manzansa wal fatahu da bude garin makka a lokacin wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ubangiji yace wara'aitan nasa idan kaga mutane yadkhuluna suna ta shiga fi dinillahi cikin addinin Allah afwaja jama'a jama'a tili tili an gane ku zuga zuga wannan su zo biyar goma ishirin hamsin ɗari ana ta karɓar addinin musulunci ya za a yi wasabbih bihamdi rabbika innahu kana ubangiji sai ce fasabbih a lokacin da kaga haka ya rasulallah ka yi ta yin tasbihi bihamdi rabbika da godiyar ubangijinka ta ka yi ta neman gafarar Allah yi ta istighfari ga Allah manzon Allah fa bashi da zunubi amma Allah ya ce masa ta wastaghfiruhu ka rinka neman gafarar ubangijinka a wannan shekara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajin da yayi hajin kwana a wannan haji ne akan arfa aya ta saba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a wannan shekarar ne manzon Allah ya hana yin dawafi ga ɗakin Ka'aba ga mushrikai har suka ce ya rasulullah kasuwancin mu fa sai Allah sai ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insha wallahu alimun hakim inna allaha alimun hakim inna allaha alimun hakim kaga sai aka hara mushrikai kada ma su ƙara kusantar Ka'aba da mushrikai suna zuwa Ka'aba kuma sai aka hana a wannan shekarar kada mushrikai su je su yi dawabi tsirara da sun zo sai cire tufafin su wannan ai tufafin ai kai zinubi da shi kai yawo da shi yanzu sai a cire kayan dindir sai a yawo a cikin ayi dawafi ayi da manzo Allah duk sai ya hana wannan bayan an kafa dokoki dokoki masu ɗimbin yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gane tafiyarsa zuwa ga Allah ta kusa sai ya yawaita tasbihi da yawaita addu'o'i har na Aisha ce ya rasu lalla na ga yanzu fa lamarinka ya canja ba kamar da ba ce kwarai kuwa ya Aisha lalle tafiya ta ce ta kusa zuwa wajen ubangiji na sarki mahalici manzan Allah sai yake yawan tasbihi da yawan istighfari da yawan hailala sallallahu alaihi wasallam lokacin da ayar ta sauka al-yawma akmaltu lakum dinakum sayyidina abubakar siddiq sai ya kama kuka Allah ya kara masa yarda sauran sahabbai suna murna shi kuma yana kuka sai aka tambaye shi ya kai babban sahabi ya kowa yana murna kai kana kuka sai ce ai ba ku yi tunani da kyau bane ba ku kula ba ai duk abin da ya cika raguwa zai ba karuwa zai yi ba da aka ce yau addini ya cika to ayo kenan wanda ya zo da addinin kenan tafiya zai yi bar mu sai suka ce kai wannan fasara ta ka haka ne sai haka yake sai suka ce to mu je mu tambayi manzon Allah aka je aka tambayi manzon Allah sai ce sadaqa abubakar manzon Allah yayi eh, sai ce sayyidina abubakar yayi gaskiya yace sayyidina abubakar yayi gaskiya yace tabbas tafiya ta ta kusa saura kadan zan koma zuwa ga sarki mahalici ko haka akai bayan an dawo wakila da shekara biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ayar karshe ta sauka ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan ita ce aya ta karshe a cikin alqur'ani wacce ita ce aya ta karshe a cikin hukuncin alqur'ani ina fata an fahimta domin akan dutsen arfa a daidai jabalur rahama alhamdulillah mun je mun tsaya kan jabalur rahama Allah kai ta mai da mu kan jabalur rahama ubangiji ya ce al yawma ya isal ladina kafaru min dinikum fala takhashawhum wa khashaw daga yau waɗanda suka kafirta sun ɗebe ƙauna daga karya addinin musulunci a yau har duniya ta tashi ba mutumin da zai ce shi arne ne ko bai musulunta bai ce yau zai karya addinin musulunci a daina sallah a'a babu wannan mutumin Allah ya kare addini inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kuma sai ce inna dina inda Allahi al-islam addini a wajen Allah shine musulunci qur'anin mu ne zamu kare shi mu'jiza na alkur'ani yanzu galibi gobara da ake yi daki zai kone kaya ya kone alkurani yana konewa sai gefe gefen ya kone qur'anin rubutun sa yana nan wannan kadai ya isa mai imani ya kara imani dadu imanan ma'a imani to daga nan idan kaga haka fasabbih bihamdi rabbika kai ta yin tasbihi da godiya ga ubangijinka wastagfirha ka hada da neman gafarar ubangijinka innahu domin cewa shi Allah kana ya kasance tawwaba mai yawan karban tuba ne suratul hatabi makkiyatun wa haya khamsu ayat <clears throat> Allahu akbar la ilaha إلا allahu الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتبت wannan aya ta ƙarshen wacce sura ita take nuna mana ashe kowane mutum da kake ganin sa a duniya wata ran zai mutu ba wanda za a ce ya gagari mutuwa shine wani malami yake cewa falau kanati dunya tadumu liwahidi lakana rasulallahi fiha mukhallada da ce duniya za ta dawoma ga wani mutum guda daya da manzon Allah shine zai dawoma a gidan duniyar nan yanzu yau manzon Allah ina yake sai dai in ka je Madina ka ga kabarin manzon Allah ga ka ga manzon Allah ka ji kana shauƙin ina ma da manzon Allah zai fito ka ganshi ba za ka ganshi ba sai ran tashin alkiyama in Allah ya sa kai mai tauhidi kuma sai an shiga gidan aljanna ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga manzon Allah kyau ya kare ga manzon Allah siffa ta kare ga manzon Allah daraja ta kare ga manzon Allah annuri ya kare ga manzon Allah daukaka ta kare ga manzon Allah annabci da mu'jiza da mursalanti da ulul azamanci duk ya kare ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin baccin mu haka nan a filin alkiyama haka nan a gidan aljanna Allah ka sanya mu daga cikin yan aljanna sai suratul ah, suratul hadid sura kenan mai magana akan qayyar tsidau an gane ko ita ce sura ta 101 kenan sura kenan mai magana akan ƙayyar idau na na'am da 11 111 <laughs> sura kenan mai magana akan ƙayyar tsidau ita kuma ƙayyar tsidau wata kaya ce wanda matar Abu Lahab take ɗiba ta je ta zuba akan hanyar da manzon Allah yake wucewa wadan ya taka kafasa ta hukuje yayi jini ita burinta kuma ya cika kuma Allah ba zai taba cika mata burinta ba har abada makiyatun ita wannan sura makiya ce khamsu ayat tana da ayoyi guda biyar bismillahir rahmanir rahim dalilin saukan wannan sura shine lokacin da wahayi ya sauka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuka sani ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisal mahmuda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahara ya tashi a tsakanin mutanansa da dukkan ɗabi'u waɗanda suke abun yabo yace kasidiki wal hilmi wal haya'i wat tawadu'i wal amana hatta laqabuhu bil amin kamar gaskiya manzon Allah in ya faɗi magana tun yana yaro gaskiya gaskiya ce manzon Allah bai taɓa faɗan magana kuma ya zama ba haka ba a wannan mu ne muke ba manzon Allah ga kunya manzon Allah kunyarsa ba za ka taɓa haɗe da shi so biyu ba manzon Allah sannan ga haƙuri a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga tawadu'u manzon Allah sai ya shimfida maka mayafinsa ko babbar rigar sai ya cire ya shimfida maka a ƙasa ka zauna dan karamci sannan ga amana in ka ba manzon Allah amana haka zaka zo ka tadda amanarka yadda ka bashi inna Allah ya amurkum an tu'addu amanati haka zaka tadda amanar ya mika maka amanar ka daidai da suka ga haka mutanen maka sai suka masa lakabi da me Muhammadul Amin to ana nan ana nan da wahayi ya sauko sai ya tara walima nana Khadija sai ta ce ka shirya walima sai ka gaya mutanen ka kai annabi bayan ya shirya walima sai ya shiga ɗakin da na ya yayi kwalliya ya fito ana cin abinci ana cin abinci mai daɗi sai ya ce ya ku mutanen Makka yace musu yanzu idan na ce muku a bayan garin maka bayan babban dutsen nan akwai mayaka sun ka muku hari garin maka za ku yarda sai suka ce kwarai kuwa za mu yarda ai ba mu taɓa samun ka da ƙarya ba ya rasulullah suka ce masa ya Muhammad a wancan lokacin ma jarrabna alayka kadhiban ba mu taba samun ka da ƙarya ba ko so daya mundu nash'atika ila al'ana tun lokacin uruciyarka har zuwa yanzu ba mu taba samun ka da ƙarya ba ka faɗi magana ta zama ba haka ba a wannan ba kai bane ya rasu sai manzon Allah sai ya ce to ba wannan nake so in gaya muku ba ni innan daga yau annabi ne Allah ya turo ni zuwa gare ku sai suka ce me kace sai ce ni mai gargadi ne zuwa gare ku farkon wanda ya fara gaya masa bakar magana shine baffansa yayan babansa shine Abu Lahab har yayan ko loma fa bayan ya ci lomomi a cikinsa yayan ko ta jibgegge loma haka ce me kace ce ni mai gargadi ne a gare ku sai ki fadda loma fuk a kasa tace tabbalaka ya Muhammad tabballaka ya Muhammad Allah wadaranka ya Muhammad ali hadha jama'atana yanzu shin dan wannan ka kira mu ko ali hada da'autana yanzu shi dan wannan dawa duka tara mu duk garin maka duk manyan mutanen nan ashraf quraish yana faɗin wannan sai wannan sura sai ta sauka sai Allah sai ce bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahab Allah sai ce yada abi lahab hannaye biyu na abi lahab tabbat sun tabe inji Allah wa tabba kuma shi da kansa ma ya kuma tabewa shi da kansa ya tabe ya lalace gaba daya yayi hasara inji Allah ya abin yake ma agne anhu maluhu wa ma kasab ubangiji yace maluhu dukiyarsa wa ma kasaba da duk abin da ya tara ma agana anhu ba za su amfanar masa da komai ba a wajen ubangiji ma'ana ba su amfanar masa da komai ba ba su da amfani a duk yawan tarin dukiya in baka bi Allah ba dukiyar ba ta maka amfani ba duk yawan tarin dukiya in baka yi dalilin da za ta saka a gidan aljanna ba ai dukiyar ba ta ba da fa'ida ba a duk yawan dukiya in ba ta maka dalilin fahimtar sunna ba ina aka sa gaba bangarorin nan da suke kira zuwa ga addini in baka gane inda gaskiya take ba ai dukiyar ba ta ba da cikakken fa'ida da nagartar da ake so ta bayar ba ina fata da ana fahimta dukiya ita ce ka kira wannan malami ka kira wancan mai Allah ya ce akan mas'ala kaza da kaza da kaza kaza ne mai Allah ce da kaza da kaza kaza kaza ne kuma ka sa malamai malamin qur'ani daban malamin fiqh daban malamin hadith daban malamin tauhidi daban wayannan hudun sun ishe ka bayan ka gama kuma sai musanya maka da wani bangarorin ilimi daban sai kai zurfi a ciki anan zaka gane inda gaskiya take anan za ba sai ka tambaye kowa ba duk wanda ya kanta alqur'ani a cikin mu yayi kokari yana karatun hadisi a cikin mu yayi kokari yana karatun fiqh a cikin mu duk wanda ya kanta arba'una hadis yanzu haka insha Allah in ya karanta bulugul maram yanzu haka in ya karanta muqtarul ahadith yanzu haka in ya karanta riyadus salihina kuma ka tsallaka zuwa muwadda ya ishe ka in ka karanta qawaidi ahlari ishmawi ta'alimi urdubi iziya risala kan ma ka kara ya ishe ka zaka san inda gaskiya kawai ta sa gaba in kuma ka dan kara sai ka dan kara ganan su askari a gaban ka mai asige zar jahilci ganan su muktasar abokin tsohon yaro in kana so kuma sai ka dan ƙara da aqrabu ina fata an fahimta kaga in ka dawo kuma bangaren qur'ani kaga sai ka karanta qur'ani zallarsa da ruwaya ta warsu irin namu na Borno sannan ka jiyo da Hafsu sannan ka ƙara da qalun in zaka iya da sauran ruwayoyi a dan kakkara maka wannan ma in kai daya ma ta ishe ka anan zaka gane duk inda gaskiya take kwata kwata ma ba za ka yi fada da kowa ba to ran da ka rike wa'annan kai ka san inda ka taka da kafafunka yanzu baka jiran a wurga kanan a jefa kanan wannan shine ina roƙon ubangiji da ni da ku Allah ka ba mu ikon tsayawa mu yi karatu Allah ka sa mu dace sayasula naran zata lahab ubangiji yace sa da sannu yasla naran zai shiga cikin wutar jahannama ma'ana zai shiga cikin wuta wace irin wuta ce zata lahab ma'abociyar boruwa ma'abociyar horuwa kullun tana karuwa tana boruwa shi sa jaja wurce kamar wuta to shi ma zai shiga cikin wuta ma'abuciyar goruwa shi da wa ubangiji ya ce wamra'atuhu hammalatul haɗabi zai shiga cikin wuta ne tare da matarsa ummul jamil ummul jamil in an ce ummul jamil a wajen mata kyau ya ƙare sai dai ka yi addu'a kai ka shafa kai ka koma gida malamai suka ce kyakkyawar mace ce ummul jamil mai kaza mai kaza mai kaza haka ne Mm. ina fata an fahimta eh wa mar'atuhu tare da matarsa ita ce umul jamil wuyan nan nata in ta sa gol abin ba dama ana siffanta ta a zamanin in ta sa gol gol inda take da shi ba daham guda ɗaya bane dahamomi take da shi in ta sa wannan yanzu gobe kuma yayi expire a wajenta sai dai a sa wani umul jamil kai baka san umul jamil ba ko labarin da kake ji ko mace ce kyakkyawa in aka ce tana da kyau da kyakkyawa wanne bi kyau kyakkyawa ya bi kyau to ita in kyakkyawa ce kuma kenta kyakkyawa ne siffar ta ma kyakkyawa ce amma ken sai ya zama ken dan mace tunda bata yi imani da Allah to sai Allah ya ce wa mar'atuhu tare da matarsa hammalatul hadabi ko hammalatal hadabi mai ɗibar ƙayar tsidau wanda take zubawa a hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji sai ce fi ha, hablun hablun min masadin igiya ta kabar wutar jahannama fi ha, ya tabbata a wuyarta ranar gobe alƙiyama. maimakon gol inda take sawa a nan gidan duniya take yanga da shi to tashin alkiyama kaba na wutar jahannama shine sarkar madadin sarkar gol in za a sa mata kuma igiyar kaba kusan kaba ai wanda ake muhuci da shi ko ake abin shanya ne me sunan shi ne a zo ne ya ga me ne tabulwa kaba akwai abin shanya ai me sunan shi <laughs> ta shankali to <laughs> igiya dai ta kaba ki kabar kuma ta wutar jahannama shine za a sa mata a wuyanta a jata kiriri har zuwa wutar jahannama saboda abin da take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mata ba ta kaunar manzon Allah ita da mijinta Allah ya riga ya kare manzan Allah Allah ce wallahu ya asimuka minan nas Allah shi zai kare ka daga barin sharrin mutane mu ma Allah ka kare sai Allah ya ce suratul likhlas makkiyatun wa haya arba'u ayat Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أهد الله سورة الإخلاص sura kenan mai magana akan to gashi an ja wannan sura goni da kansa ne ya ja wannan sura kuma ana nuna mun lokaci yayi yaddar Allah gobe za mu yi khitama gobe za mu sauke alqur'ani insha Allah yau ne zai ce gobe za mu yi sauka insha Allah <laughs> gobe wanda suka ji rediyo kuma in an sa sabon karatu na yau to gobe sai su gaya wanda bai ji ba gobe insha Allah za mu yi saukar alkur'ani na wannan tafsiri in Allah ya dabbana da yaddar ubangiji gobe litinin insha Allah kuma za mu yi magana gobe akan ikhlasi Allah ka azurta mu da ikhlasi Allah ka kai mu gobe da lafiya wassalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi

kamar ya walillahi al-asma'ul husna uhu biha yana cikin asma'ul husna ko baya ciki shikenan na baka amsa wallahu a'lam Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul aziz haka yake karshen kafin mai Allah ya ce ƙarshen kafi a a ƙarshen kafi abin ƙarshen eh ƙarshen karshen isra ƙarshen isra Allah a'udhu urrahman ayyan mata da u mai tambaya ta kace zaka iya kiran kowanne ko Allahu ko Alladihu ko ya Ladihu duka faɗi abin da kake so Allah yana jinka in ka duba littafi littattafai na addu'o'i in su dairabi su menene su sun ka addu'o'i da dama akan irin wa'annan za ka iya Allah ka taimake mu wallahu a'lam amma ba da niyyar samu garuwa ya bashi wani abu shi ne ko kuma akwai shi a ciki a ya halatta in shi mai kuɗin ya yarda idan shi mai kuɗin ya yarda ya ce duk lokacin da na zo zan samu kuɗi na eh za ka samu shi kenan ya halatta in kuma ya ce a'a ban yarda ba sai ka ɗan bani wani ɗan abu duk da suka yi wannan kuma ya yi wallahu a'alam amin Thank you. amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu dama manzon Allah ya ce niyyatul mu'mini khairun min amali wanda bashi da abin da zai taimaka ubangiji Allah ya yassare mana gabaki daya abin da zamu taimaka Allah kuma ya taimake mu gabaki daya Allah ka nuna mana wannan sauka lafiya kafin mu rufe da addu'a akwai littafi mai suna hajju ishkal fi mashtabaha min amril hilal wannan littafi sananne ne mai magana ne akan azumi wanda malam ya rubuta yana da kyau inda hali kowa ya mallake shi don sanin al'amura na wata yadda za mu ƙara gane al'amura da lissafin wata da sunayen wata da kuma abubuwan da wata yake kamawa da yadda watan yake in ka gan shi ta kaza ya zama kaza in ka samu wannan littafin insha Allah ka warke inda ka san ka sha ruwa ka ƙoshi haka insha Allah wannan littafi zai warkar da kai da yardar Allah ina da nawa ne kuɗin shi naira ɗari ɗaya ne kacal saboda alfarmar ramadan sannan jiya na yi magana akan karatun mata wannan shine madakhal li ibn al-hajji wannan shine littafin da jiya nake magana mujalladi na daya shi nan a shafi na 276 shafi na 276 ba da kaman jiya na faɗa 200 da wani abu ko 276 shine kawo magana akan karantar da matan aure ina fata dai mai tambaya ya ji wannan muhallin shahidi ne dan wanda bai san littafin ba ma ya sani wanda kuma ya sani alhamdulillah ya ƙara kallon da littafin da idan basira dan ya zama kowane abu ana yin sa ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al muna roƙon ubangiji Allah kuma ka taimake mu yadda nan inda aka sa biron nan nan ne inda muhallin shahidi yake nan ne wajen magana inda aka sa biro din ina fata an fahimta wannan shine madakal ibn al-haji juz'i kenan na farko ubangiji Allah ka ba mu ikon karatu da kanmu mu koya kuma mu kantar da iyalanmu da 'ya'yanmu da zuri'armu har tashin alkiyama wallahu a'lam jama'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد jama'a kamar yadda muka saba mai addu'a Allah ka jiƙa malam da rahama Allah ka jiƙa dukkan iyaye mu sabuwar da tsohuwar kushewa Allah ka musu gafara mu da muke da rai Allah ka samu cika da imani bismillahir ahadun allahus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد jama'a kamar yadda muka saba makaranta iza ja a kafa ɗaya ɗaya masu taimaka wannan makaranta Allah ka saka musu da alkhairi jawan dan uwa shi ma ya da kuɗi ma na dan gudunmawar wannan sauka har naira na gugan naira har naira kusan dubu shida wannan dan tariki ubangiji Allah ka saka mar da alkhairi Allah ka ninninka abin da ya bayar Allah ka yawaita mana irin su a cikin addinin musulunci mu dukan mu Allah ka ba mu ikon taimakawa a wannan gagarumin gagarumar sauka da muka sa a gaba da kuma bayan saukar ma gaba ke daya duk masu taimakawa a ko ina suke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka tsare kasuwanninmu da 'yan kasuwar Allah ka ba su ikon taimaka musulunci da abin da suke samu matafiya duk inda suke Allah ka kai su lafiya ka dawo mana da su lafiya kazalika marasa lafiya na gida da na asibiti da masu tafiya da shi a tsaye gabaki daya Allah ka ba mu lafiya kazalika ƴan uwa da suke tace mana karatu musamman irin su malam Musa na Yasir computer da ire-iren su wajen kula mana da kwamfutocin mu wayannan bayan Allah Allah ka saka musu da alkhairi da masu taimakawa wajen yada karatun irin su malam dan asabe da ire-iren su duk Allah ka saka musu da alkhairi ya ubangiji Allah ka sami tarayya da su wajen lada yansu su Ibrahim gashi nan ya tace ya yanke ya hada diddai karatu ya zamzam a ji shi sassau a ji shi zanzan zakadaddar a ji shi a cikin zuciya wannan so irin su malam Usman na gidan rediyo in ya zauna yana shan ruwa har ma sai ya manta ma karatun ma yana ta abun nan ya ce ai karatun yayi yayi yayi yayi ubangiji Allah ka sa duk wanda ya ji karatun sunna a ko ina yake shine ya zama sanadin fahimtar sa sunna ya Allah a duk inda karatun sunna yake in ka ji Allah ya sa shine sanadin fahimtar ka sunna Allah ka kara mana shari'a akan shari'a Allah ka daidaita mu akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan bukatun mu na alkhairi suna da yawa ya ubangiji kafi mu sani Allah ka biya mana ya Allah ka kara wa mai martaba lafiya ya aiko addu'a na musamman Allah ka kara mushi lafiya da dukkan sauran lawanansa da ajiyoyinsa da hakimansa da bulamominsa gabaki daya har ma da yayansa wanda yanzu haka yana jin mu duk Allah ka kara musu lafiya tare da mu gabaki daya kazalika da gwamnoninmu da gwamnanmu na wannan jiha da kuma shugaban ƙasarmu gabaki ɗaya duk muna roƙon ubangiji Allah ka ƙara musu lafiya tare da mu ka daidaita mana su akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ƙara musu tausayin talakawan wannan jiha da tausayin talakawan wannan ƙasa mu ta Najeriya gabaki ɗaya ya Allah yadda muke taruwa nan Allah ka tara mu a gidan aljanna na firdausi ya Allah duk abin da fi karfin mu Allah yi mana maganin sa ya Allah duk wanda bai gane sunna ba Allah ka ganar da shi sunna wanda yake kan sunna Allah ka tabbatar da digadigansa akan sunna ya Allah Allah ka cire hasada da kyashi da mugunta da hikiri da girman kai a cikin zukatanmu ya ubangiji Allah ka samu zama ikhwanan ala sururin mutaqabilin ya Allah duk abin da muke yansa na daidai ya Allah ka tabbatar da mu akan daidai ya Allah duk abin da muke yansa da kuskure ya ubangiji ka ganar da mu kuskuren mu ka yafe mana kuskuren ka dawo da mu kan daidai ya Allah ya rabbana ajib du'a ana ya arhamar rahimin gabaki daya mu yi wasuli mu kanta izaji a kafa daidai Allah ka amsa mana bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير اللهم لا ناصر إلا أنت اللهم لا ناصر إلا أنت اللهم لا ناصر إلا أنت اللهم انصرنا بغير حساب ولا عقاب يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك برحمتك نستغيث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Se mueve